أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لم تش مجلس نشدة cikin wannan daura samu muna kan fasali na farko a cikin babi na uku shine riban a cikin riban nasi'a muna karanta rassan wannan fasali rafta guda goma mun yi reshe na farko da na biyu za mu tashi reshe na uku ya ce alfar'u salif reshe na uku ya juzu sarfu ma zimma in kana halan ya halatta yin canjin da abin da yake zimmar mutum idan ya zama to halan a yanzu ne aka yi wato ba sarfu ma fi zimma fi mu ba ma'ana ana binka ma'ana ana bunka ku ya kudi zan koma da da kudi misali dinari da azurfa din da tunda yanzu canjin na kudi ne abinda ake nufi da sarfu ma fi zimma alal misali ana bunka dala ana bunka dala dubu tana kanka shine ma fi zimma wato ana bunka bashi na dala dubu to za ka iya yin canji idan kana halar idan ka idan mai dala dubu din nan ka ce masa maimakon in baka dala dubunka biya ka a naira mana kaga an yi canji abinda yake abinda abinda kai ka bayar kaga ai abu ne wanda yake da dade a kan ko a kan zimmar ka amma saboda abinda yake kan zimma kamar kana rike da shi ne za ta iya yi to idan amma sharafi ɗaya ne ya zama to zu saboda haka a lokacin sai ce to in dala dubu hudu za in dala dubu goma za ka biya ni in a naira ne ya sai ka biya ni nawa kenan miliyan nawa kenan a ce a ce a canji akan ɗari hudu miliyan miliyan hudu kenan ko sai ce to za ka biya ni miliyan hudu to sai ya zama to halal yanzu yanzu amma ba zai halatta ba ka ce za ka yi wannan canjin ya zama to mu'akhara ka yi jiki ka ce to yanzu dala dubu goma da kake bina zan biya ka a naira nawa ne lissafi lissafi shi ne miliyan hudu to shi kenan zan biya ka miliyan hudu saboda haka shi yana bin dala dala miliyan yana bin ka dala dubu goma ko a aikai ana yana ka dala dubu goma amma ka canza wannan dala dubu goma din da miliyan hudu saboda haka wacce yake binka dubu goma yake binka ko miliyan hudu eh abin da yake sabi dubu goma ne dala dubu goma wannan miliyan hudu da kake in baka biya shi a lokacin ba an samu sarf an samu canji bisa afkor ba a samu an samu riban nasiha ko ba haka ba inda dala dubu goma halan tana kanka amma miliyan hudu da kace zaka biya shi nan gaba ta zamanto an yi jinkiri a wajen biya to ko wannan jinkiri shine zai kawo rigima domin idan ka ce to miliyan miliyan hudu da ka tashi biyansa da ka tashi sa bayan sati daya sai ya zamanto canjin dala ya canza ya koma naira ya koma 450 alal misali saboda haka a lokacin da inda dalar ta kama shi dubu goma ya sayar da ita zai samu miliyan hudu da rabi to a lokacin nan me zai faru sai ce a'a ai tun da muka biya ni miliyan hudu na ba a lokacin wannan canji da muka yi ya ɓaci miliyan dala dala ta za ka ba ko kuma aka siya faru dala ta faɗi ta koma ɗari uku da hamsin Da haka da ya tashi biya ya ga kan cewa zai biya miliyan hudu a kan abin da inda yanzu zai je sai dala ɗin ne miliyan uku da rabi zai je sai ya biya shi to a lokacin da sai ce a'a ai ni dala dubu goma da kike kaina ne ita zan biya shi kuma sai ce a'a me yasa baka biya ni ta a wancan lokacin ba dole lokacin da kai muke ittifaqi to kaga duk wannan rigimar shari'a duk abin da kake rigima ba ta kai to kuma sannan uwa uba da saba ma Allah an yi wato an yi an yi riban nasi'a an yi riban nasi'a an yi jinkiri wajen canji shine wannan akwai hadisin Abdullahi ibn Umar yake cewa ya rasulallah ina sayan rakuma a bakiya sai ya zama na sayar ma mutum da ganani na karɓi da rahim ko na sayar masa da da rahim da karɓi da ganani ya ce ya halatta wani lokaci kuma sai mu rabu akwai wani ba mu to ya halatta na karɓi dinari a maimakon dirham ko dirham a maimakon dinari sai ya ce babu laifi ta na bi iri ha, idan da kudin ciniki ne na wannan rana kudin canji da ke tsakanin dinarin da azurfa ku dole zaman to an samu tanaji idan kana Sau saboda haka wannan far'in yana da muhimmanci akwai na farko idan ba a samu tanaji ba illar da ke ciki guda biyu ce illar farko shi ne an samu ribar tafiya, an samu ribar jiki domin ita dala dubu goma tana kanta tamkar tana alshihun kai abinda za ka biya shi miliyan hudu ka ce za a yi jinkiri sai daga baya to kaga an samu mubadala ko an samu fara, an sami canji ga dala za a biya naira amma ba a yi ha'a wa ha'a ba an fahimta saboda haka nan wajen mun sami illa ɗaya kenan illa ɗaya shine riban nasi'a illa ta biyu ka'ida ce da malamai suke faɗa musamman malaman malikiya suna yawan faɗanta la yajuzu sarfu ma fi dhimmati fi mu'akharin sarfu ma fi dhimmati fi mu'akhar wato kai canjin abin da ke cikin dimmar ka yake haƙƙi a kanka kai canjin sa a cikin abin da za a yi jinkiri wajen yin sa to amma ita ma wannan ka'idar suna a ita ma wannan ka'idar tana komawa ya zuwa ga illar shine riban siya. amma tana zuwa a cikin furo da dama waɗanda kamar za mu gani mun zo cikin cinikin salam za mu gani idan mun zo buyo al'ajar, to kuma duk abin yana komawa ya zuwa ga cewar duk abin da ya danganci wato an kuɗi to a riban fi'a da riban fadun tana shiga cikin ta dole sai an kiyaye na'am na'am na'am a baki da Allah speaker dan jama'a dan aji. Thank you. za a zai kaya da wajen kawo kaya ne da da a a samu kuma a ko da a a ta

variation <laughs> ah, wannan irin wannan variation bai halatta ba saboda yayin da ji a ka kawo sauran waɗannan kayan sun zama to akan zimmarsa ka riga an biya ka abinda ake jinka ba kudin da ake baka ba kaya ake binka ba kudin da aka baka ake binka ba kaya ake binka shi ne a cikin zimmarka saboda ko farashi ya canza sai za ka tafi noyin wannan sai za ka tafi nauyin wannan saboda ka babu zancen valuation shi yasa za ka ga yawanci su kansu din saboda yawanci ana hada baki da ma'aikatan ne shi yasa ake irin wannan barin su kansu sun san wannan bai dace ba domin eh domin zai iya kasa gaskiya zai iya yin kaza na <laughs> idan ta kasa ne ba variation bare ba a variation na iya kaza mana awon kake akwai wata matsala a kai shi a cikin nan yana da kyau daga wajen kuku da muke practitioners na uku na to kafin ka kawo tsarin barmi na matsalolin guda biyu na farko da kuma wannan tambaya na farko c plus 2 da suke yi a cewar za a yi akadi na canji amma ba za a biya ba sai bayan kwana biyu abinda aka yi a wato in aka yi yau daga yau zuwa kwana biyu shine damar da ake da shi mai kuɗi ya sa kuma mai karɓa ya karɓa kuma duk wani canji na farashi da aka samu ba zai tasiri a wannan aka a wannan kwastan din ba wannan jikirin da ake samu na sahabu din ne hukuncin sa wannan jikirin bai halarta ba to amma malamai saboda ganin yadda mu'amalar bankuna suke kanta babu inda ake yi babu inda ake wannan sanadi wajen ta'amuli tare da bankuna kuma abin da ake gani na illar right movement yayin da aka yi aka yi wannan contract din a kan farashin baya tafi domin people su din nan tamkar a rufa kwana biyu din tamkar yanzu ne to saboda wannan ƙorfin da kuma saboda halin larura cewa ya zama to an mutu balwa dukkan bankuna haka suke amuli ah, ya din awofi malaman awofi a wannan jana an bata muka awofi a kodin ke babu lokaci da zai iya muku dogon bayani a kan shi a cikin miliyar su na shari'a sun halarta wannan saboda kuma da yawa a kwamitoci na malamai da suke zama a yi ma malamai bankuna fatuwa sun yi musu fatuwa a kan halarci wannan saboda halin larura na kan cewa an masu bilbalwa domin in ba ka yi kamar yadda ake sha'anin yan canji ne in za su da pdf dole abin da kake idan ka ba idan idan suka yi maka kocin kuɗi za ka sanya kuɗi din sannan sai bayan kwana biyu sannan za ka sanya maka sai ta ta gaba saboda ka ta kabin inda ake samu ha'a wa ha'a in wajen ta'amu ne da bankuna sawa'un banki central bank ko kuma bankunan kasuwanci ba a samun ta kamar yadda shari'a ta ce ha a ha dole sai an yi wannan g plus to a cika wannan sun yi fatawa ta cewar ya halatta a yi bisa larura amma dangane da yin alkawari a kan za a yi a canji abinda ba a yi in an yi canjin a ɗauki garanta ko a ɗauki jingina idan an yi saboda abin da zai nuna yana sanyawa a jikin cewa ɗaya daga ciki wato haƙƙin nasa zai zama zuwa a dimmarsa ba lokacin zai biya ba shi yasa ake buƙatar kafil ko ake buƙatar jingina amma yayin da ya zama to alkawari ne za a yi ba a yi canjin ba Alkawari ne kan cewa za a shiga cikin canji to alkawari ya halatta a yi a yi almuwa'ada kan cewar mun yi alkawari ranar litinin mai zuwa zan yi canji zan sai dala dubu goma a wajen da babu zancen farashi da wannan alkawari alkawari ne kawai kan cewa za a yi to shi ku alkawari ba aka fi zai abinda aka hana a yi aka a yi ta'akul a kulla cinikin na canji to da aka babu laifi a yi alkawari wajen yin canji to a bisa wannan tambayar ta za ta ta central bank dan central bank da suke wannan cinikin futures din ka ce za ka sai dala banki ya ce zai sai dala wanda za a bashi a tsaye ga watan julai alal misali amma a yanzu za a yi farashin kuma ya biya wannan bai halatta ba idan alkawari ne na wato a na yin cinikin dala idan alƙawarin mushkilan dai shi ne a cikin alƙawarin yaya ishu din za a cikin alƙawarin idan kai idan ka idan a cikin alƙawarin ka hada da ambatan farashi ce ga a farashin da zai yi shi kuma ya yanzu tsayin shi kuma ya ce zai saya a wannan farashin to kaga wannan ya zama to bar muwa'ada da shi da kullace dai ne amma idan ya faɗa yake na yi alkawarin zan sayar maka da dala a naira ɗari hudu a kan kowace dala ɗaya ran ɗaya ga watan jin ka zo ka bi shi da wannan alkawari naka ya cika to babu laifi ya cika maka alkawarin a lokacin har da farashi da ka duk iya yin alkawari idan darasi ɗaya ne ya yi alkawari zai yi har da kotun ɗin price amma idan ya zama to ada ce shi ya alkawari ɗayan ma kuma ya alkawarin kan cewa ya yi da wannan zai saya a kan wannan shi ma ya yi alkawarin cewa zai saya to wannan ya zama to da shi da kullum shi ba shi da bambanci ballantana kuma har ya ba da kuɗi kamar yadda ake a na central bank ba ga na central bank tunda har za a ba da kuɗi kaga wannan riban da sai a tashi da ciki clearly ko tunda kun ba da naira amma ba za a ba ku dala ba sai bayan wata ɗaya bayan wata daya a zo kuna cewa ga farashin da kuka sa da kuka sai dala akai sai a biya duk abin da ya faru na price movement sun zama to kan cewa nan bai shafe ku ba to wannan bai halatta ba to ku me kuka ce za ku yi a maimakon wannan na future din na'am eh wani hamis jibiya ke nan kuke to hamis jibiya ya halatta a ciniki Hamis jibiya a cinikin sar zai wahala ta halatta shi Hamis jibiya zai halatta a abin nan a cinikin zai halatta a ciniki da yake wato akwai a ciniki wanda yake akwai ajali a cikinsa kamar cikin murabaha hmm, kamar kamar tijara tunda dukkaninsu akwai himma mutum ya yi alkawarin kan cewar zai sai zai sai gida mutum ya yi alkawarin kan cewar zai sai mota a wajen eh, ka ya ko baka da baka da shirin sai mota a duk da alkawarin ka ka ka sayo mota to bisa mabda'in imam malikiya suna da mabda'i da suka ce duk wanda ya yi alkawari a kan wani alkawarin nan ya zamanto ya bayu ya zuwa ga cutuwar da zai a cikin dukiyarsa to dole wannan mutumin ya cika alkawarin kuma za a lizinta masa ya cika alkawarin idan bai cika ba kuma duk wani barar da ya samu sai mutum ya biya kamar alal misali in ce maka bai ka aure zan biya sadaki shiga kai aure zan biya sadaki yanzu in ban cika wannan alkawarin ba biyan sadaki hakan waye koma ba kai da kai aure ba to kai ko baka shiri ba da haka ya bayu ya zuwa ga katutu to a matabar malik sai an lizimta masa sai ya biya in kuma na cutu sai an lizimta masa ya biya maimakon wannan cutar to an ɗauki wannan ka'idar wanda sauran malamai ba su yi ba mazahib sun nan gaba kide ba ta ba amma a yanzu yadda ake mu'amalar bankunan musulunci an ɗauke shi idan za ka idan ka ce wa mutum a zan sai idan ka idan ka ci kaje ka samu mai cikin motoci ka ce masa akwai mota iri kaza iri kaza yace kwarai da gaske amma wannan motar ba ta tafiya amma in kana so in kai alƙawarin in na za ka saya to zan sayar mata to yana da haƙƙi ya ce ka bashi wani kuɗi ya riƙe dan idan ya siyo idan baka saya ba ya sayar asarar da yayi ya ɗauka daga wannan kuɗin ya baka sauran kuɗin ka kana da haƙƙi kai wannan saboda me saboda ya saboda ka'idar wato alkawari da yake tarar da yake bayuwa ya zuwa ga cutuwa don a yi maganin wannan cutuwar a abdararu yuzal haka zalika wajen haya ka ce ma mutum ya zo ya ce maka zai karɓi hayar gida to kai kuma baka da gidan sai ka ce to ya zo wajenka saboda ya san za ka iya karɓa hayar ka ba shi haya sai ka je ka karɓa hayar ya zo bai shiga gaba, me za ka yi gida karshe ka je ka samu wanda zai karɓa hayar ba zai biya kudin haya bisa yadda da kuka yi alƙawari da wannan ba saboda haka za ka iya cewa ba za ka karɓi hayar gidan nan ba ka ba shi haya sai in ya sa ba tsoro wanda zai ajiye a matsayin jefin cewa in ba ka in ka karɓa sai zama to yana cikin kuɗin hayar watan farko da zuwa ko na shekarar farko in ba ka karɓi hayar ba idan wani idan ba ka karɓi hayar ba ya je ya bamu wani haya shi kuma da yayin da zai ba shi haya ya ce ba zai biya ba sai kasa da yadda kuka yi tare da shi da kasa da yadda ke kuma ka karɓa wannan bambancin sai ka ɗauka daga cikin kudin da ya baka ka biya kudin hayarka ka bai masa da sauranka idan ma kudin da ya baka bai isa ba sai ka biya ka bi shi bashin sauran domin ka kawar da cuta daga kanka wannan mabda'i ne wanda ake da shi to kaga duk a cikin mu'amala ce wanda take akwai bashi a cikin ta to ita fa shi ku ciniki cinikin canji babu bashi a ciki saboda haka ba kowane ciniki ne za a iya sanya masa hali biya sai cinikin da yake ya yi tarattubi a kan zimma akwai zimma wadda za a yi ta'amirin da za a abu da ake cewa ta'amirin zimma shine wato wanda za a lizimta mata haƙƙi to kage shi ku a cikin cinikin canji babu zancen zimma babu zancen lizimta ma wani haƙƙi yanzu ne kawai kawo kuɗi ka kafa saboda haka sai dai kawai a yi yadda za ku yi tafrijinsa gaskiya yana da wahala a bisa yadda su ba su ke. domin a sharɗanta cewar ke ka bada wani abu sannan kuma ka jira wannan ya fitar da shi daga cikin ka'idar canji da baki ɗaya. shi yasa yi dama suka ce a cikin ka'idar canji babu zancen arbon babu zancen hamid jiya a cikin ka'idar canji to Eh, a akwai bambanci tsakanin hamid jibiya da urbun don shi orgon wato akan ciniki ne kuma shi urbun ba a dawo da shi in bai ba a ciniki ba kawai an cinye shi bambancin urbun da hamid jibiya shine hamid jibiya za a iya dawo maka da shi idan ya zamanto babu wata idan ya zamanto cewar abin da ka saya ya ki saya ka sayar da shi babu wata cutuwa kamar yadda uwar kudin ka koma ka samu riba to kaga da wani haƙƙi zaka ci dukiyar dan uwanka sai ka bayar masa shi ka cinikin arbon saba an cinikin arbon anabila kawai suka tsaya suka tarbe shi dukkan sauran malamai ba su yarda da shi ba cinikin arbon shine ka ba mu mutum kuɗi cewa ka zo za ka sai kwamfuta wajensa sai ce to idan kana son ka kai kwamfuta nan da ke ka kawo deposit idan ka zo ka biya sauran kuɗi ta ka ce in baka biya sauran kuɗi ba to wannan urban din ya man a na rike shi saboda ka hana ni na sayar da wani na tsare ta domin kai ka saya domin ta yiwu wani ya zo yana so tunda shi kuma ya ce yana so har ya baka urban tarihi ba kullaci miki ba a kun riga kun kullace miki ko kuma ma ba ku kulla cinikin ba sai ya kawo cikon ne za ku kulla a kowane hali guda biyu za ki iya rike wannan farkon din a masabar hanabila to wanda waɗansu sun ɗauke shi a babin sun yi fatuwa da shi akan cewa wani yana daga cikin abin da ake ce masa a ashabul jaza'i shafin jaza'i wanda wanda ake ce ma unclaimed damages claim i claim for damages cewar cutuwa in ka cutu kana da haƙƙin ka nema a biya ka kuɗi a kan wannan wanda cikin shari'ar musulunci a da babu shi aslan abu ne wanda ya zo daga english lo a sharɗin jaza'i din nan amma sai yanzu dokokin kasashen musulmi da suke na mu'amala ta dukiyar musulunci wanda suka gina ta akan musulunci shine kanun na suriya da na urdun na misra ba akan na musulunci suka ba wato civil law a muslim civil law da suka sai suka sanya wannan suka ɗauko shi daga sharfin jaza'i suka sanya shi To kuma majma al islami taron malamai su ma sun yarda da shirkun jaza'i amma su to waɗansu sun yi tahrijin sa kamar yadda a waɗansu wanda suke rubutu a hayati kibarin ulama na saudiya suka ba su a fatawar su kai cewa shirkun jaza'i ina za a iya gina shi a bisa argon ma'anar shirkun jaza'i kamar ka ba ma mutum a yi alkawari da mutum zai gina maka gida Ɗan kwangi yawanci wajen kwangila ake amfani da shi cewa ya ce zai yi maka zai maka shafan gidanka ga baki ɗaya ka sayo maka duk kayan shafi zai shafe maka gidanka da fenti a kwana biyu yana karɓar kuɗi da komai da komai zai kama wani aikinka wataƙila sai ke wajen kwana bakwai kana so ka tare bai maka fenti ba to maganin wannan sai a masa shartul jaza'i ka ce masa idan ya ƙara kowane kwana kowane kwana ɗaya ya ƙara kan rashin yin wannan kai kuma daga cikin kuɗinsa za ka rage za ka zaftare masa naira dubu goma an fahimta kun yi a kan za ka ba shi naira dubu ɗari biyu in ya gama a kwana biyu amma in ya ƙara kwana ɗaya a kowane kwana ɗaya da ya ƙara za ka rage masa dubu goma saboda haka in ya so ya je ta aiki a ko'ina sai kuma ka rage masa to wannan sharaɗin ya yadda a shari'a ya halatta a shari'a ko bai halatta ba to shine waɗansu suka yi a akan urbon cewa kamar urbon ne na hanabila duk da yake sauran malamai ba su yadda shi ba amma abinda shekul ah, waɗansu kamar shekul zarir ita wani ba shi da alaƙa da urbon ba urbon ba ne sharaɗi ne wanda yake duk wani sharaɗi da masu ciniki za su gitta domin wanda zai kare maslaharsu ya halatta sharaɗi ba sai ka gan shi a rubuce ba a cikin alkur'ani da suna sannan ka iya sharkanta shi wannan zahiriya ke zahiriya ne za su ce duk wata mu'amala in ba a ga irin ta ba a cikin alkur'ani da suna ba za a yi ta ba da mu'amala da sharaɗi. wannan ka'idar da Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah ya aka sake ne yace duk wata mu'amala da duk wani sharadi da musulmi za su sa wanda yake zai tabbatar musu da maslahar su idan dai bai ci karo da wani abu da shari'a ta haramta ba wannan sharadi wannan mu'amala ko sharadi karɓaɓɓe ne da haka ce wannan sharadi ne wanda yake zai tsare haƙƙin mutum zai tsare maslahar shi wanda ya bayar domin zai hana a cuce shi tunda Allah ya hana mutum ya yi cuta ko ya karɓi cuta tunda ku zai hana a cuce shi sharadi ne wanda yake dace da maslaharsa don haka ya halatta a gitta shi to kuma shi sharadi ba a cewa sai da nafi ake sharadanta shi da ta irin wada shartun jaza'i duk da yake kaga abu ne wanda yake a daga dokar kajire aka dauko asali daga english ne su ne suke su ne suke da concept din wannan unclaimed damages ai claimed damages su ne suke da shi amma aka ɗauko shi saboda shari'i ne wanda yake dace da maslahar masu mu'amala to duk irin wa'annan wannan wannan akwan mun shi saboda ka kawo batun argon ne ka kawo wannan zance dan haka wato a cikin canji a cikin mu'amalar canji ba a sanya deposit ba a sanya bari ku bata kaza sauran zan cika mata a'a sai ka zo da kudin ka gabaki daya Allahumma illa idan ba shi da. idan bashi za a yi maimakon a yi cinikin ya ka ce to ba ni bashin dala ba ni bashin dala dubu goma zan biya ta bayan wata ɗaya so da ka bayan wata ɗaya idan ka zo za ka biya shi zo za ka biya shi dala dubu goma ya ka ce maimakon biya ka dala dubu goma zan biya ta canji zan biya ta a naira to kaga a lokacin a lokacin ne shine wannan matsalar da muke a ciki idan ya zama to halan a lokacin kudin dala a wannan ranar da za ka biya shi shi za ka biya shi to raka ba za ka iya alƙawari ba ka ce zan biya ka ba ni dala dubu goma ba shi ni kuma zan biya ka bayan wata ɗaya idan na tashi biyan ka bayan wata ɗaya zan biya ka a na yi alƙawarin zan biya ka a kowace dala a naira amma a kowace dala naira ɗari hudu da hamsin saboda a lokacin nan wannan da akirin da ake samu an riga an same shi sai dai ka ce masa kawai za ka biya shi wannan dalar to sannan kuma to yawwa to za ka iya idan kai masa alkawarin cewa za ka biya shi dala bayan wata ɗaya to za ki zuwa kai wani asar tare da shi na wa'azi hmm? ka ce na yi alkawari zan sai dala a wajenka a ranar ɗaya ga watan julai na yi alkawari zan sai dala a wajenka a kowace dala naira kaza sai ka amfani da wannan wa'adin in ya zo ranar da za ka biya sai ka zo sai ka shi wani sai ka zo ka bashi naira ya ka wannan dalar sannan sai ka mayar masa percent ba. To, wannan yana bukatar tahrijat sai a yi ta kokari a yi ta kokarin duba ɗan S ɗin ku ba su kawo ku ba sai a yi ta ƙoƙarin na ko kun ga ya kamata fami gaba kun ba ka wani zafin nan ba inda za mu je tafri'at suna da yawa ciniki suna da tafri'at da yawa saboda hawadin suna da yawa za mu ɗauki ka'idar ka'idar ku bari mu ƙarasa wannan fasalin sannan sai a yi tambayoyi yace wa zalika an yakuna li rajulin ala akhari dhahab ala shine mutum ya zamanto yana da zinari akan ga wani mutum yana da zinari akan wani wato yana bin wani mutum bashin zinari shine kamar yadda muka ce bashin dala fa ya'khudhu fihi fidda sai ya karbi azurfa a maimakon akan wannan zinaran nasa aw fiddatan ko kuma yana da azurfa akan wani fa ya'khudhu fiha zahaban sai ya karbi zinari a maimakon wannan wa mana'ahu shafi'i ashafi'i ya hana wannan sarfu ma fi zimmati halan wannan canjin canjin bashi shafi'i ma ya hana shi halla aw lam yahil aw lam yahul bashin ya kai wato lokacin biyan bashin yayi ko ko lokacin biyan bai yi ba lokacin biyan bai yi ba akwai wannan wannan ƙari idan kana halan na farko sharadi biyu ne mun na faɗi ɗayan ne sharadi na farko sharadi na farko din ya zamanto a lokacin sharadi na biyu kuma ya zama to bashin lokacin biyan sa yayi shine ai halla ajalud dai idan kana halan bashin ya cika domin idan bashin bai cika ba ya zama to cewar ta akhir dai yana nan domin zai zama to kamar an gaggauta abin da bai yi ba ba a wata ajal zai iya shiga saboda haka sai lokacin ranar biyan bashin yayi to a lokacin za a iya yin sa a canji amma in lokacin ranar biyan bashin bai yi ba bai halarta ba wa jazahu abu hanifata halla aw lam yahul shi ko abu hanifa ya halatta shi ko lokacin biyan bashin yayi ko lokacin biyan bashin bai yi ba domin dai abin da yake zimma kamar hadir ne ai kamar hadir ne kamar hadir ne na zama abu hanifa ta fi sauki sai dai kun san malik yana da tsanantawa wajen sha'anin asfar amma matabar abu amma wajen sha'anin bashi a inda abin da yake a cikin zimma tamkar ya zamanto tamkar wato wanda yake ya zamanto ya cika ne abin da na take bambantawa da wannan saboda bashin da lokacin sa yi ba bai halatta a yi mukalaba ta biya ba idan ka ɗauki bashi cewa sai bayan wata ɗaya za ta biya bai halatta kafin wani ɗaya a zo a ce za ta biya ba domin watakila shi da ya baka yana da maksari a kan cewa sai bayan wata ɗaya za ta biya kai kuma ka hararo wani abu ko ba haka ba ka ji an ji TVN tana tutulo dana gara ka biya yi eh, kuma kana jin tsoron in ka ajiye komai zai iya faruwa alfar'ur Rabe, reshe na hudu la ya juzu sarful mansu bai halatta a yi canjin abin da yake an kwata ba kudin da aka kwace in ka kwace kudi a hannun wani wani bai halatta ka yi canjin sa ba saboda saboda wannan ba naka bane kuma haƙƙin wani yara zai ya shi wannan marhun haka zalika abin da yake an baka rahan abin da yake an baka wato jinginarsa mutum ya zo ya baka dala dubu goma jingina saboda kai kuma to bai halatta ka yi canjin bai halatta ka canza shi ba kamar yadda shi naira wannan loda wala abinda aka aji wala abinda aka baka ajiyarsa hatta yuhbar ala al-mashhur khawfan min at-ta'khir har sai an kawo shi saboda jin tsoron kar a samu ta'khir kar a samu jinkiri idan ku abinda aka kwace ne to ba za ka yi canjin ba ka ce ko shi aka kawo shi za karbi wato dala ne ko shi aka kawo za naira ko kuma abu ne wanda yake ka bayar jingina a in an bayar jingina ka canza shi ka mayar da shi wato naira to lokacin da aka zo karba za ka bayar da amount din na canji amma idan aka kawo shi a lokacin ne to za a iya yin za a iya yin canji shi yasa yace hatta yuhba an fahimta duk saboda ne saboda kada a samu ta al-far'u khamis reshe na biyar yukrahu al-wa'du fi sarfi ala al makruhi ne ayi alƙawarin yin canji a bisa mashhurin mazhaba wato mashhurin mazhabar mali makruhi duk da duk da alkawari ba kullu miki bane to amma kai alkawarin zakai ka yi makruhi ne wakila ya juz a wani kaulin aka ce ya halarta kuma da wannan kaunin iyar ya dauka miyar din a wofi a cikin barin dan ba ku labarin miyar din nan wato lokacin da aka zo ana mu'amalar bunukul islamiyya aka kafa bankuna na musulunci bankuna na musulunci inda za su yi aiki ne da shari'a saboda haka domin su yi aiki a shari'a dole a cikin bankunan a samu waɗanda za su tabbatar abin da shari'a ta ce shi ake bi ko dole a samu malamai wanda za su rinka fatawa ce in sun ce za su yi abu ga shi abin da za su yi ga abin da za su sannan a cikin ma'aikatan wanda kuma su ne za su rinka tabbatarwa kan cewa abin da malaman nan suka ce a yi shi ake yi don a tabbatar ana bin shari'a to masayin suna da yawa na shari'a waɗanda ana buƙatar ya zama to an samu wato ra'ayi wanda yake guda daya wanda za a dauka a kansa kamar doka kamar da yadda ake mazhaba duk abin da yasa ake mazhaba ba wai an ce mazhaba wani abu ne daban da alkur'ani da sunna ba amma kowa yin fi da alkur'ani da sunna kowa zai sami ijtihadin sa to domin a samu wato haduwa da uniformity shi ta sai aka samu mazhaba a mazhabar ma sai aka samu mashhur inda a mazhabar ma za ka samu sabani to sai aka samu mashhurul mazhab to sai aka ga ya kamata wato a sanya mu'amalar bankunan musulunci a kan tsari guda daya duk da sabanin matabobi a sa a tsari guda daya sai aka kafa sai aka kafa wata cibiya ta harkar accounting da harkar bincike na auditing wanda su aikinsu su fitar da wato ma'ayi ka'idodi na shari'a ka'ida akan ciniki ƙa'ida akan salam ƙa'ida akan bashi ƙa'ida akan cinikin kuɗi ƙa'ida akan musharaka duk wani nau'i na mu'amala da ake yi a cikin musulunci suka fitar da ƙa'idodin to wannan ƙa'idodin suna ake masa ma'ayiyar a shari'a da akwai kuma ƙa'idodi na harkar binciken kuɗi na hanyar rubuta bayanan kuɗi wato accounting da auditing da sauransu to wannan tun 1993 aka kafa wannan body din to kuma yake ta fitar da waɗannan dokoki to yana taimaka ma mu'amalar mu'amalar da ake yi a cikin bankunan musulunci saboda a samu daidaituwa abinda ake a ko'ina ya to daidai kuma yana ya zamanto kamar limani ne ga malamai da suke yin fatawa don ya zamanto cewar ba su fita daga cikin ka'ida ba ko sun zo da wata fatawa wadda take ratsatsa to a a cikin ma'ayir na shari'a na shari'a ya dauki wannan kaulin wanda aka ce kauli ne na malikiya wanda ya ce ya juzu wakila ya juzu kauli na biyu da yake cewa ya halatta a yi alkawari wajen canji Shi ne ka je ka samu ɗan canji mai dala ka ce da Allah a ina so na sai dala daga wajenka ran ɗaya ga watan ramadan saboda kana za ka tafi ramadan sai ce to in ka zo ɗaya ga watan ramadan ni ko na yi alkawari zan sayar maka dala a kaza saboda ka kaga ko dala ta tashi ko bata tashi ba kana ganin kana takama kana da alkawari amma idan ya saba fa idan ya saba za ka iya lizimta masa cewa dole sai ya yi a mazhabar malik za ka iya lizinta masa za ka alkali zai iya tilasta masa sai yayi akan wannan tunda Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal wa bin Allah madaukakin sarki ya ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un sune kuma wanda suke suna tsare amanar su suna tsare alƙawarin. saboda haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayatul munafiqi salat daga ciki idan wa'ada akhlaf in yayi alkawari sai ya saba saboda ka cika alkawari wajibi ne to tunda ku cika alkawari wajibi ne dole ne to amma wannan wajabcin diyanatan ne ko ka kaba'an suna bambancewa akwai abin da yake diyanatan tsakaninsa da Allah in yayi Allah zai bashi lada in bai yi ba Allah ne zai masa ba wannan wato sai ka bashi da addinin sa da Allah saboda haka idan ka zo kace ya canza maka yace a'a ai dala ta tashi abin da na ga maka ran nan yanzu ba zai yi ba to ya baka da zaɓi sai dai ka ce ka ji tsoron Allah fa yace a to ai haka haka ka sha'anin yake ba abin da zaka sai dai ka ce me zai ka ce Allah ya isa in ka ce Allah ya isa ka tsale shi to wannan diyanatan kenan to wannan shine akan dukkan mazahib din akan abin da suka kenan suka cewa cika alkawari din ya wajaba akan sa diyanatan malik sai ya kara wa qaza'an da kuma alkalance ma'anar qaza'an idan yaki sai kai shi gaban alkali ka kawo shaida a kan ya yi maka wannan alƙawari alƙali sai ya lizumta masa to dole ka ne bambancin wa'ad a masabar malik da mazhabar wani ba to kaga wannan abin da ya sa a qiyas ya dauki wannan saboda akwai sauki ga mutane saboda mu'amala da yanzu wata wani malami da yake cikin kwamiti din a da yake cikin kwamiti din bankin rajihi bankin rajihi banki ne international asali a saudiya aka kafa shi amma yana da rassa a kasashe da dama a sudan a malaysia a indonesia a singapore a turkey shi nan ya yaro da ka muamala ta iri iri ce yana da yana da yana da yana da kasuwanci da yake mu'amala da su sun sanya account su a euro kamar 'yan turkey waɗansu a dollar waɗansu a yen ga shi nan kuɗi yake da su iri iri so da yana da wani iltizam da yake da shi a dala idan ya ce zai dogara da kuɗin da yake da shi na riyal ya sayi dala wataƙila zai shiga cikin haɗari sau da aka ta yaya zai yi makansa magani irin wannan idan ya tsaya da wani iltizami kamar wannan alhajin da ya san cewa zai tafi umra cikin farkon ramadan ya san cewa yana da buƙatar dala idan ya ce sai ran nan zai je ya sai dala sai sa kansa cikin hadari idan ya saya yanzu kuma bai sani ko kila a haka kawai wata kila ta kasa to domin ya tabbatar ya samu maslaha ga kansa sai ya je ya samu alkawari ya samu wannan alkawarin kaga ya san abin da yake kansa da nauyi saboda haka sai ya amfani da kudin sa domin to inda an ce za a hana irin wannan mu'amalar akwai kura ga mutane to kuma tunda dai abin da Allah madaukakin sarki ya hana shine ainihin canjin a lokacin alkawari babu komai a kansa wakila yumna a wani kaunin kuma aka ce mamnu a hana wato abin hanawa ne Albarku sabis reshe na shida la ya juzu sarfu alal khiyari fil Ba baya halatta a yi canji a bisa alkhiyar tare da zaɓi a bisa mashhurin magana saboda zaɓi zai kai zuwa da jinkiri ko ka ce mun yi canji amma da sharafin cewar zan je in duba in gani idan wannan canjin ya yi mun to in bai yi mun ba zan dawo da shi to kaga ba a samu rashin taƙabun ba ko tunda ka bayar ka karba amma kuma da zimmar cewar idan bai yi maka ba za ka dawo da dalar za dawo masa da dalar ka karɓi naira ka to shi yasa bai zama to kaunan wahida ba sai aka ce alal mashhur me yasa saboda abin da yake sanyawa na jin cewar za a yi tawassuli da wannan khiyar din ya zuwa ga a samu ta akhir ta wata ta bayan fage alfarqu sabi reshe na bakwai ta tutul wakalatu ala sarf ya halatta kai wakilci akan ayi wakilci akan yin canji ya halatta amma yace in tawallal wakil al-aqda wal qabda idan wakilin ya jibinci kulla cinikin da kuma karba wa umila ta'khir kuma aka aminta da jinkiri domin waɗansu suna amfani da wakala domin domin su aikata sabo wajen canji ta yaya mutum zai amfani da wannan wakala din domin ya jinkirta domin ya aikata sabo wajen canji sai mutum ba shi da kuɗi amma yana da yana da ubangidansa don canji sau da aka je ya samo kastama ya kulla cinikin canji da shi bai bashi ba sannan sai ya yi ma ubangidansa waya da allah a abin nan akwai dala to a nawa ce a nawa za a bani duk a bashi bayan ya riga ya kulla ciniki a nan wajen sannan a kawo masa dalar sannan a ya zo ya bayar wataƙila akwai ma ya wakilta shi kan cewa kaje ka rinka nemo mun kastamoni in ka nemi kastama in ka samu kai waya ni zan a zan ka tura musu a cikin akawuntin su saboda haka sai ya waya cewa ga kastama yana son kaya haka ake cewa ko <laughs> yana son kaya to in aka ce to akwai kaya saboda haka shi shikenan nawa yake so ya faɗa dala miliyan ɗaya yake so to shikenan akwai nawa ne sai ya faɗa sai to ka bashi account number ya sa account number to sannan sai kuma a a shi kuma sannan sai ya je ya bada account account ya bada shi ma ko account number ɗinsa ko wakilin sai zo ya karba amma wanda suka ɗau kulla cinikin an riga an gama kulla ciniki kafin ya zama to an zo an karba to dole ya zama to wanda aka wakilta da kulla ciniki shi kuma zai zama to shine ke karba na ka in ka wakilta mutum da ya rinka sayar maka sai in za ka ba shi kudin ya rike a ka yana ya jibinci kulla cinikin kuma ya jibinci bayarwa da karɓa gare ka amma bai halatta ka wakilta wani a kan kulla cinikin canji kawai ba sannan an tashi bayarwa sai ka ce a ɗauko shi a zo da shi wajen ka ko kuma a bada akawun don ba sai za ta tura ba bai halatta a yi wasan ba الفرق الثامن ريش نتقوز لا يجوز الصرف على التصديق في الوزن أو أو في الصفة canji bai halatta ba da sharaɗin cewar za a gaskata ka a kan nauyin abinda ka faɗa na nauyi shine auki sifa ko kuma za a gaskata ka a kan sifa domin kenan a wato kamar za ka yi ne akan kan bai'ul bara'a bai'ul bara'a bai halatta ba a cikin cinikin sar alal mishko saboda dole ne ya zama tokan cewar duk wani aibi a lokacin za a tabbatar da shi saboda in haka ne zai ta arzu ya zo idan aka yi ya zama to ya tabbata ɗaya daga cikin jabu ne to za mu koma zuwa ga wannan matsalar da idan an yi canji aka samu wani jirgi daga cikin jabu shin canjin ya ɓaci ga baki ɗaya ko kuwa da wannan jutsin da ya rataye da shi ne domin yayin da ya zama to kan cewar ka gaskata shi akan sifa idan ya zo a tsakanin haka ko ka gaskata shi akan nauyin akan skelin da yake yi ko kuma akan nauyin da ya gaya maka shine nauyin kudin sai ya bayyana ba haka bane to kaga wannan zai kai ya zuwa ga ko a ɓata da baki ne ko kuma a ɓata shi akan jirgin da ya rasu da wannan wanda kowannan su jirgi ne na ta'asir shi ma wannan ya yace alal mashhur akwai sabai الفرق التاسع ريش ترى إن تفرق قبل التقابض غلبة idan suka rabu kafin a samu taqabud an kulla ciniki sai suka rabu kafin a karɓi kuɗi galabatan saboda dole rinjaye an rinjaye su ana cikin canji sai kasuwa ta tashi saboda ko Allah ya kiyaye abin Allah ya kiyaye ko gobara ko barayi suka shigo kowa ya kama gabansa an kulla ciniki amma ba a samu taqabul ba to yaya za a yi yace fa qaulani akwai ƙauli biyu al ibtal a bata wannan ciniki wanda ake na biyu a tafsir ne a inganta shi bi ma'ana a sake tabbatar da shi ba kawai za a zo a ce a yi tsakabur ba ne sai dai a yi tasiri a ce to wannan ciniki da muke yana nan don haka ga kudinka ga kudinka ne tasiri bi khilafi tafarruq ikhtiyaran sabanin idan suka rabu ikhtiyaran bisa zaɓin kansu fa fihi al-butlan ittifaqan to a cikin wannan hali za a bata ciniki ittifakan ga baki a bisa ittifakin malamai baki daya wato ijma'i ne kun gane bambanci tsakanin arabu galabatan da kuma ikhtiyar الفرع العاشر لا يجوز لا تجوز الإحالة في الصرف لأجل التأخير حوالا بتحلت بقى cikin canji saboda jinkiri alhawala bata halatta ba a cikin canji saboda jinkiri menene al-ihala wato kai kai juyin bashi kenan ko sai ake cewa juyin bashi ake faɗa ko eh a ka zo ku kulla canji ku kulla cinikin canji da mutum sai ka ce to shikenan wannan zai biya ka na'am ban ji ba ba za a ce transfer ba saboda transfer din banki daban take ga wannan transfer din banki nau'i ne na ihala amma hakikatan ba ihala bane saboda saboda urfi al'ada ta tabbatar idan ka ce ma mutum idan ka ce ma banki a bashi dalarka a yi kreditin din account kusa da dalarka ta ga ai hakikatan ihala kake masa zuwa da banki bankin ne zai biya bashin da kake da shi a wajen banki na dala wannan bashin shi ne bankin zai biya kama ba kai ne kake biya ba ko waɗannan hakoma hakika kenan a hakika abin da yake faruwa ke to amma tun da urf nan in shine inda ka'idar urf take amfani da shi al'ada ta hukunta cewar wannan wannan umarni da kake ba mu banki ko da ta waya ne kai mata ko kuma ta intanet ka shiga ai umarni kake ba mu banki wannan umarni da kake ba mu bankin tamkar ka biya shi ne saboda kai yana daga cikin abin da ce muka ambata alqabdul hukm alqabdul hukumi wato abinda za a bashi hukuncin taqabul domin taqabul akwai wanda yake na hakika alqabdu hakikatan akwai alqabdul hukumi amma in ba irin wannan ba idan surar ihala ne alal misali ku canji ya baka dala sai ka ce to akwai naira ta a wajen wani wannan naira ta take a wajen wani na biya ka da ita kaje zai karba ko kuma ka ce wane to yau idan aka ihala akan matin din marha yanzu alal misali shi wanda ya zo ya canci wanda ya zo ya sai dala a wajenka akwai wanda kake bi miliyan ɗaya shi kuma wanda kake bi miliyan ɗaya yana bin wanda ya sai dalar a wajenka miliyan ɗaya zaniya zamiya sai ka ki halarsa ka ce to miliyan ɗaya miliyan ɗaya miliyan ɗaya da wato miliyan ɗaya wadda afon shi wanda ya baka dalar shi ne kake bi miliyan ɗaya shi kuma wani yana bin miliyan ɗaya ya ce to shi kenan ba ni dala dubu ba ni dala abinda ya kama dai dala adadin miliyan ɗaya abinda ya kama an ka karɓi na dala ɗin sai ka ce masa to miliyan ɗaya za a karɓa wajen wani shi kuma ya ce dama akwai miliyan ɗayan sa a wajen ka shikenan an yi zaniya a kan wannan hmm? wannan zai iya halatta na'am menene zarar idan ya to cewa ba idan ya zamanto cewa sai daga cikin basu sukan bincika cika ba kaga bai halarta ba idan bai yi kululi ba idan lokacin biya bai yi ba to kaga bai halatta ba dan an samu ta akhir tunda bai halatta ai mutalaba da shi ba akan lokacin bai yi ba dan haka an samu ta akhir haka zalika idan shi wanda aka yi ihala ya zuwa wanda aka yi hawala ya zuwa gare shi baya ne domin wanda aka yi hawala ya zuwa gare shi duk da yake a kauli ingantacce shine kan cewa duk wanda aka yi masa hawala dole ne ya karɓi hawalan wa man uhila ala mali'in falyaf'al falyakbal wanda aka juya shi yanzu aka ju aka masa juye wajen biyan bashi zuwa ga wanda yake zai iya biya to ya karba falyakba ya bi bashi na wancan to kaga aka ce zai mutaba'a ne zai bi bashin sa wajen wani kaga an samu ta'afi sai za ka ce ba a hawala to amma idan a cikin wannan surar ne shi yana shi yayi hawala kai kai hawala ya zuwa ga wancan shi kuma wancan yana da haƙi a kanka akan wanda ya bayar da canjin saboda haka yace a yi zamiya da wani shar'i ne wannan zai halarci mun ce ɗaya daga cikin shar'i ya zama to bashin ya zama to halal ya yi hululi ne shar'i na biyu ya zama to shi ma wance yana cikin majalis Wace ya zama to yana cikin majalis domin in baya cikin majalis bai san da hawalar ba eh, bai san da hawalar ba bai yadda ba to a bisa kaulin da yake cewa sai dai idan shi al-muhal ya yadda da hawalar sannan zai yi domin ta yi in ka juya wani akan ya biya bashi da ce a'a ba na son ka haɗa ni da wani ba na son mu'amala da wani kar ka haɗa ni da shi don haka yana da aikin shi ma a saurare shi saboda haka kamata ya ce in za a yi irin wannan ya zama to shi ma yana nan na'am za ka tafi india wannan ya fi faruwa yawanci da lokacin da madidi da zuwa suke yi ta wasu lambar da za a ba ko da zuwa wasu lambar da za a ba ka ita za ka tura wani da kuma shi kuma zai yi wurin da za a ba shi western union ne eh? kamar western union ne eh, amma ba ofishiyar western union kamar yadda ake yi nan a najeriya E eh, sai wannan nan, number ne ba bai kusantar nata a kan ba ba za ka ɗauki ba kuma idan ka dawo a nan ba a da za a yi a makar ba ta yi ba a da don su ba su gaya maka ba su da ah, ba su da wurin cewa ba a ɗauki ba don suna tura su ne miliyoyin transaction wanda kuma da ba ba ko ba ga mai kaci na ba ne. Saboda kudin sun mula. Sun na farko dai irin ita wannan mu'amala dan a baka code ka karba a can ya halatta sarf ne da wakala ka gani wato yayin da ka bada kudin a nan a lokacin ake cinikin canji ka sai kudin india rupees din ka bayar a ka bayar da naira an baka da aka baka sai ka wakilta shi sai ka wakilta shi ka ba shi kan ya isar ma da kudi ya isar da kuɗin can ka karɓa a can saboda haka wakala ce ka hada ta tare da idara don haka zai iya cajen wani abu in ya caja kai kuma ka je ka karɓa a can to haƙƙin a sa idan baka karɓa a can ba idan baka karɓa a can ba tun da yayin da ka ba shi ta zama to amana a hannunsa haƙƙin idan baka karɓa a can ba in ka dawo ya biya ka nan bayan ya zabtare kuɗinsa da ya yi na ɗawaiya bari mu je mu sallah sai mu dawo da kika fasul ne wani wa bihamdika shaɗa an la ilaha illa anta